Da shekarunsa 32 a duniya, Suleiman Ibrahim Tamfone yana da diploma da yawa musamman a kimiyyar na'ura mai kwakwalwa da Ingilishi. Yana da lisans a fannin kula da tsaro da master a fannin kuɗi da banki da kula da haɗarurruka. Ya yi ayyukan neman kwarewa da yawa sannan kuma ya yi aiki a fannoni daban-daban. Ya kudiri aniyar samun nasara a harkar kasuwanci. Ya yi ikirarin cewa yana sanya tafiyar da harkokinsa da kansa. A Maroko na samu sa'ar na yi aiki a gidan cin abinci. Bayan wannan na yi aiki aiki a otel a matsayin mai kula da abokanin ciniki sannan sannan na aiki a wani shirya film na ƙasa da ƙasa sannan na aiki a gidauniyar zidane bayan shi kuma na aiki a wata ƙungiya mai suna marrakesh malakanin muniyo a dalilin asalinsa na kanuri ko kuma ustilar kamar yadda mahaifinsa ke kiransa saboda basirarsa suleiman ya shiga harkar noman 'ya'yan itatuwa da kayan marmari a cikin wani lambu na gidansu da ke a Bosai Sarando, mai tazarar wasu kilomitoci da birnin Yamai, yana kuma yin kiwo. Ba iya zama jiran sai aiki ya zo, akwai bukata a samar da wata mafita. Ban taba tunanin zan kasance a cikin ofis ba. Noma da kiwo. yana ba ni damar na samu waɗansu kuɗaɗen shiga da nake gyara wasu harkoki. A ganin Usain Hassan Auta ɗaya daga cikin abokaninsa na tsawon lokaci, Suleiman mutum ne mai kaifin tunani wanda ke samun abin da zai yi ko ina kuma a kan komi. Na san Sul tun muna makarantar koleji, mutum ne kullum yana da tunani na ci gaba. Ina tunanin farko ya ƙirƙiri wata ƙungiya ta maraya. ya san yadda ake iya ciwo kan mutum kullum yana cewa kar mu tsaya sai aiki ya zo mana inda ta wannan ne ya tsunduma a cikin harkar masana'antu da cin gashin kai suleiman ibrahim tamfone yana kuma harkar kungiyoyi inda yake cikin wata kungiya mai kula da kyautata rayuwar mutane masu rauni kamar mata da kuma yaƙi da matsalar tamowa ga yara ƙanana daga cikin manufofinsa da yawa akwai fara da ayyukansa na noma don baiwa matasa masu zaman kashe wando aiki wata gudunmawa tasa a ayyukan ci gaban ƙasarsa.